من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أشرين دبير قوة دماد الآخرة إجرم مأكي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة دريه ثلاثين دشدة كما شابير قوة حدو ميلادية دبو بيد قوم شابير a cikin وتعالى wasa ya haɗa mu domin ci gaba da darussanmu a wannan majalisi namu a cikin waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam muna shirar sahabi na arba'in da uku sagiduna abu huraira radiyallahu ta'ala anhu an yi mana shimfida a kan sirarsa za mu ci gaba malai ba da take ce ratu asril wahayi zakiratu asril wahayi sajiduna abu huraira a matsayin kwakwalwa kwakwalwa ta zamanin wahayi shine kwakwalwa ta hadda domin a cin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa hadda ba wanda ya kai shi haddar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai mala ya ce shannal شن المغرضون حملة منكرة على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بسبب كثرة روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ليتي شن المغرضون ما سني من سرودد الأمة ما سني من سبتد الأمة سن تايد وتقورة حملة منكرة suka tayar da wani yaƙi suka tayar da ƙuran wani yaƙi in an ce hamla shi campaign campaign campaign ana yin sa don kare manufa da kuma sukar abokin hamayya to balarabe yana ce wannan hamla to makiya musulunci almugharridun masu neman su batar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tayar da wata ƙurar yaƙi mummuna ala abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu akan sayyiduna abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi saboda ne bi sababi kasrati riwayatihi an annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda yawan riwayarsa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma in ka karanta irin rubuce-rubucen da suka yi sai ka ga mutum mai karamin bincike mutum mai karamin addini ko mai takaitaccen addini ko mai gajeruwa fahimta in ya karanta irin waɗannan rubuce-rubucen nasu ko kuma aka karanta masa aka fassara masa sai ya nemi ya gudu daga cikin waɗanda suka yi irin wannan rubuce-rubucen akwai abu rayya abu rayya ɗaya daga cikin marubuta ne da aka yi su a farko-farkon karni na ashirin ko kuma karni na eh, ashirin da ɗaya <clears throat> na ashirin cikin malaman da suka masa raddi bayan ya rubuta littafinsa wanda ya bata sayyidina abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya tuhume shi sannan kuma ya kawo su shubuhat daga cikin shubuhat din da suke kawowa sai su ce ya za a yi sagiduna abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya fi kowa yawan riwaya hadisi alhali kuma musulunta shi ta zo karshe karshen rayuwa annabi sallallahu alaihi sallam. an faɗa mana cewa sayyidina abu hurairah ya musulunta a yakin haibar bayan an yakin haibar ana yakin haibar an gama ya zo a matsayin ya musulunta a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam so daga daga haibara kai tsaye aka dawo da shi garin madina to sai su kawo maka wannan sai ya za a yi a ce qallat muddatuhu zaman da ya yi da manzala sama dan kaɗan amma kuma a ce kasu wata riwayatuhu anhu sallallahu alaihi wasallam a ce ya yawaita riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi to babban hujjar da suke kafawa ke babban kai shubha ba hujja ba to irin waɗannan cikin waɗanda suka yi musu raddi akwai babban malami a doktor Mustafa Sibai rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafin sa akan raddi a kansu yi musu raddi rubuta mujalladi ɗaya السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ya yi raddi-raddi mai kyau a game da irin wannan ba shi kadai ba an samu waɗanda suka yi rubuce-rubuce da yawa daga cikin malamai domin mai da martani akan waɗannan irin waɗannan miyagun shubuhuhi da makiya musulunci suke yadawa asali dama da awaci ta waɗanda ba musulmai ba mustashriqun orientalist orientalist ra'ayinsu ne tunaninsu ne dama daga cikin manufofinsu bata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da sirarsa da fito da hoton rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin wani mutum mai son duniya a matsayin wani mutum mai sha'awa kai wani mutum ba duniyi to daga cikin matakan da suka bi shine bari su rusa sahabbansa wanda suka yi riwaya daga gare shi a gaba gaba sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu to shine mala yake cewa wa minhum man ta'ana fi maghwiyatihi daga cikin irin waɗannan almugharrizun din masu hudar da al'umma akwai wanda ya suka game da riwayoyin sayyidina Abu Huraira wanbara ulama'ul ummati qadiman wa hadithan amma malamai na musulunci malaman al'umma wambara sai suka bayyana qadiman wa hadithan tun can da da kuma yanzu faraddu alaihim suka yi musu raddi bi ahsani bayanin da mafi kyawun bayani fajazahumullahu khaira Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi mala ya kawo littafin al-isra'iliyat wal mawdu'at fi kutub at-tafsir na Abu Shuhba Abu Shuhba Abu Shuhba malamin alqur'ani ne yana da rubuce-rubuce da yawa da ya akan ulumul qur'an ina jin daga cikin littafin su akwai mabahis fi ulumil qur'an bayan na manna'ul qattan to shi ma yana da irin nasa to daga cikin rubuce rubucen da ya akwai al isra'iliyat wal mawdu'at fi kutub tafsir a ciki yayi musu raddi raddi mai kyau irin mutanen da suke kawo shubuha a game da me yasa sayyidina abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu zai fi kowa yawan riwaya to shine sai ma ya kulla wani wani fasali ya ce a aktar abu huraira ta mina riwayati me yasa sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya yawaita riwaya me yasa riwayinsa suka yawa kana lidhalika iddatu asbabin minha wannan yana da sabubba da yawa akwai asbab akwai sabubba da yawa da suka sa sayyidina abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya fi kowa yawan riwaya a cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an abi hurairah radiyallahu anhu qala nan ga sayyidina abu hurairah da kansa zai ma kansa difa'i zai kara kansa da kansa kuma mutumin da ke da niyyar shari'a ko da shubha ta shige shi to idan ya ji wannan bayanin da sayyidina abu hurairah da kansa in Allah ya nufi shi da shari'a zai shiryu amma idan Allah bai nufi shi da shari'a ba to ba zai shiryu ba ita kanta wannan magana kuma sai ya soke ta ita kanta قال يجي إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تن أزمن سيدنا أبو هريرة تن أزمن ننسى أنسى مما ستشي وأكثرت يا أبا هريرة أكثرت بني بني سيكسي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي kun san hadisin hadisin bukhari da muslim sai na abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya zo yana karantar da sahabban eh, almajiran hadisi cewa la yamna anna jarun jarahu an yagriza khashabatan fi jidarihi kada makwabci ya hana makwabcinsa ya zo ya ɗan kafa wani katako domin ya samu damar yin wani abu a jikin katangar makwabcinsa kai ya hana shi kenan waɗanda sayyidina na hurairah ke karantar da su zai suna wani dan haka haka sai ce mali arakum anha mu'ridi ya yanar kuna kau da kai kuna gunguni game da wannan karatun da nake faɗa muku yace wallahi la ulqiyannaha baina Ya yace wallahi sai na rika jefa wannan magana kullum aka zo sai na faɗa muku wannan magana la yamna na jarun jarahu an yagriza khashabatan fi Ya ce sai kullum ya ya faɗa musu wannan wannan hadisi to to irin waɗannan misalan suna nan da yawa tun a zamanin sayyidina Abu Huraira akwai wanda suke ganin da an yi abu sai ce annabi sama ya ce wannan bai musu daɗi to shine sai yudafi wa annasi da kansa yake kare kansa ya ce kuna cewa wata kuluna malin muhajiri na wal ansari la yuhaddithuna mislahu? me yasa muhajirai mutanen makka waɗanda suka yi hijira daga makka suka je madina wal ansari da mutanen madina la na mislahu ba sa irin ba su ba da hadisi ba su faɗin abin da kai kake faɗa sai a ce kowa bai faɗi magana ba amma kai ka faɗe ta kai kaɗai ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Abu Hurairah yake faɗi da kansa wa inna ikhwani al-muhajirina kana yashghaluhum as as-safaqu bil aswaqi yace a'a wa inna ikhwani al-muhajirina ai lalle yan uwana muhajirai kana ya shiga as-safaqu bil aswaqi ai kasuwanci a cikin kasuwanni ya shagaltar da su as-safaq shine kasuwanci asalin an ce safaqa in an ciniki ne in kai in mutum ya siyar maka da abu kai ma ka siya aka gama ciniki ciniki ya kullu to abin da ke nuna ka yadda shi ma ya yadda shi ne sai ya kawo hannun shi sai a yi haka to shi ne sai kaji ana cewa a atahu safaqata yadihi a atahu safaqata yadihi har suna da abin da suke ce mishi safaqatul maghbul kai ka zo ka yi siyayya ka zata abin gaskiya aka siyar maka a ba komai a ciki to ka zama ne kenan to a shi ne hakan da ake yi da hannu mun gane ai shi yasa a wajen mubaya'a ma in an nada shugaba ka'ida da shugabancinsa za ka zo tuɗihi safaqata yadi za ka ba shi hannu ku sha hannu mubaya'a kenan kaga albai'u da almubaya'a ai duk ma'anarsu ɗaya ko to duka ana as to mutanen mutanen makka ay yashghaluhum safaq a bil aswaq kasuwanci a kasuwanni ya shigaltar da su su yan kasuwa ne irin su abdurrahman ibn aufin radiyallahu ta'ala anhu shi da ya zo ma aka bashi dan uwan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'akhati tsakaninsa da dan uwansa sare ya ce masa to gashi ya raba gidansa gida biyu ga kasuwar shagonsa kai ya raba gidan shi gida biyu sannan ga gonarsa ya je noma ya ce ya ce barakallahu laka fi balika wa ahlika dullani ila su ya ce Allah ya maka albarka a cikin iyalanka da dukiyarka ba ni bukatar komai naka kawai nuna min hanyar kasuwa ni ƙwararren ɗan kasuwa ne sadaka sai na abdurrahman ibn aufin radiyallahu ta'ala anhu ya za a yi hadisan su yawa ya za a yi hadisan su yawa ba za su yawa ba ya shiga من Amalu يشغلهم عمل su kuma yan uwana mutanen madina ayyukansu na dukiyoyinsu ya shigaltar da su aksaruhum su kuma menene aksaruhum mujari'u mafi yawancin mutanen madina su kuma manoma ne yan madi yan makka muhajirai mafi yawancin su yan kasuwa ne kasuwanci suka iya tun kafin a hijira suna tafiya biladu sham kasashen sham da sauran garuruwa suna zuwa suna kasuwancinsu so daga ko da suka dawo madina suka yi hijira to wannan sana'ar da suka saba yi ta kasuwanci ita suka ci gaba da yi su kuma mutanen madina dama suna da gonaki an san su da noman dabino mun gane ai to wa kuntum ra'an miskinan min masakini suffati ni ko na kasance mutum ne miskini miskini la mala lahu wanda bai da dukiya ina cikin miskinai daga cikin masakin na asuffa asuffa mun sha bayani cewa waje ne da manzon Allah sallallahu ya ware shi a arewacin masallacinsa ya ce a kyale mai irin su sayyidina Abu Huraira matasa ne talakawa muhajirai ba su da dangi a garin Makka a Madina sannan ba su da kasuwanci sannan ba su wata sana'a aikinsu shine su zauna a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su alqur'ani da sunna su yi qiyamul layl da daddare in za a tafi jihadi a tafi tare da su su ne ahlus suffati mun gane amma wannan asuffa din daga baya ta zama zalat ba ta domin kowanne daga cikin ahalin suffan nan sai da ya zama mai dukiya kaga shi asuffa din dalili ne ya jawo ta ba wani abu bane da kuma mutum zai zo ya ci gaba da tutiya da shi har sufaye suna danganta kansu cewa ai asalinsu daga asuffa ne a ba alaka tsakanin sufiya da suffa masdarin ma larabcin ya saba balle kuma aikin kun gani ko alzamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni yace ina lizumtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ciki na a cikon ciki na me mil a wato na yadda duk abin da manzon da sama zama da manzon sama shi zai cika min ciki na ban jin yunwa idan balarabe ya ce ujalisuhu mil a ina zama da shi ba na ma tunanin yunwa kawai jawabin da yake mini shine abinci na fa ahzuhu ne gibu sai in zama na halarto wajen annabi sama lokacin su ba su nan da an tafi shi ko manzon sun dama ba abin da yake illa karantar da mutane manzo Allah sallallahu ba abin da yake shine yana neman suwa za su karba da gare shi aikin take laila nahara dare da yini aikin annabi sallallahu alaihi kenan wa'a'i na yansauna sannan ina haddacewa a lokacin da suka manta ni ba ni da wani abun nan ban tunani ba na zaune a lissafo mun a ce ai ga mota can ta lalace a hanyar ibada ko a hanyar onitsha ko a hanyar lega babu wannan a cikin kwakwalwata yanzu sai na abu huraira dan kasuwa ko tunanin shi kenan sannan ba ni da tunanin a ce ai gonan nan ta tudu ko ta kwari ai ta samu fari duk wannan yana kawo mantuwa daidai lokacin da aka maka karatu sai aka yi maka waya aka ce ai gashi nan wata asara ta same ka shikenan kawai zai mutum ya jiya manta da karatun da aka mishi to babu wannan a cikin kwakwalwar sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ya za'i ba zai haddace karatu ba wa qad qala rasulullahi sallallahu fi hadithin yuhaddithuhu yawman wata rana kuma annabi kun ga dalili na farko kenan wannan sababun madiyun kenan sababi ne na fili wanda ya fi ka zuwa makaranta ya fi ka lizumtar karatu ya fi ka littafi ya fi ka zama ya yi bincike to ya fi ka karatu ba za ka haɗa kanka da shi ba kai kawai burbur kake eh, shi kenan shi kuma a kufan da uban shi kullum yana kan littafi diman da'iman ba da wani abu da yake sai littafi to ya za ka ka haɗa kanka da shi kaga ba za ka yi haɗa kanka ba adalci ba adalci ka ce za ka gama kanka da shi ko to dalili na farko kenan su ba su nan shi kuma yana nan sababi na biyu shine yake faɗa sai ya ce manzan sama wata rana ya ce innahu lan yabsuta ahadun taubahu lallai babu wani da zai shimfiɗa tufafinsa hatta a ƙabiya jami'a maƙalaci har in gama dukkan maganganuna summa yajma'u ilaihi saubahu sannan kuma ya tattara tufafinsa illa wa ama a ƙuluhu face sai Allah ya sa ya haddace duk abin da zan faɗi har mutuwa ta fabasattu namiratan kawai sai na shimfiɗa wani wani kyalle na namira mai zanen roɗe roɗin jikin damisa sai na shimfiɗa hatta idza qada maqalatahu har sai da manzon sama ya gama bayanansa jama'atuha ila sadari kawai shi na shafa wannan wannan wannan kallon a cikin kirjina na kai shi kirjina fama nasitu min maqalati rasulullahi sallallahu alaihi min tilka eh, tilka min shay'in yace tun daga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da magana da manzo sama yayi da wannan cewa a shimfida tufafin manzo sama ya mushi addu'a shi ce na yace ban sake manta wani abu ba duk abin da annabi sama ya faɗa sai in haddace kaga dalili na biyu ke nan yanzu wannan hadisin da malai ya mana ya kunshi abu biyu akwai sababin maddi sannan kuma akwai sababin ruhi a sababin ruhi shine wannan addu'ar da manzal sama ya masa Ya ce ya shimfida ya yi jawabinsa ya jawabi ya masa addu'a akwai riwaya ta zo ta sarraha cewa addu'a ya masa bayan ya gama kuma ya umarce shi cewa ya shafa a kirjinsa wannan yana daga cikin hujjojin da malamai suka bada akan cewa alhibzu fil qalbi la fil zihni cewa hadda a cikin zuciya take ba a kwakwalwa take ba wannan dai sabani ne da malaman malaman ilmun nafsi suke da shi wai hadda a kwakwalwa take koko a zuciya suna da wannan sabani to kagin mun gane wannan ko so daga wannan dalili ne mai girma dalilai guda biyu da suka sa sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu fi kowa yawan hadisi a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Abubakar yana zuwa kasuwa shi sayyidina Umar ma munawa ba suke yi yau ya je kasuwa gobe abokinsa shi kuma ya zo makaranta gaban annabi sallallahu alaihi wasallama gobe sai a canji shine ba. al-imam al-bukhari a cikin sahihin sa yace babun al-munawabatu fil ilmi babun ya halasta a rika canje a zuwa makaranta yau sai ku shirya yau wani zai je ya jiyo muku karatu ya haddatu in aka haɗu sai ya maka kai kuma gobe kai zaka zo haka suka rika yi saboda ba su yadda su sakaci da ilimi ba su suna da saɓani da mu saɓaninmu ne su su suna da himma aliya mun kuma himman mu sai dai Allah shi kyauta to kun ga yadda yadda suke mutumin da ke zuwa makaranta kullum ya za a yi ka haɗa kanka da kai da ba kullum kake karatu ba